Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin mai sauraro na wannan ranar daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, bayan kwashe tsawon watanni ana kokarin cimma yarjejeniya yanzu haka kungiyoyin kwadagon najeriya sun cimma matsaya da gwamnatin kasar kan mafi karancin albashin ma'aikata menene ra'ayoyinku kan tsawon lokacin da aka dauka ana cece ku ce tsakanin bangarorin biyu kan wannan batu ko kuna ganin cewa shugaba buhari zai amince da dogon yajin aiki a daidai lokacin da zaɓe ke karatowa shin kuna ganin yajin aiki na taka muhimmiyar rawa wajen magance wasu matsalolin rayuwa a ƙasashe daban-daban sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. Salamu alaikum Radio France International. sunana bashir muhammad daga lagos a nigeria ina so in taya gwamnatin nigeria da kungiyar kwadago da kuma talakawa yan uwa na nigeria munna na wannan matsaya da aka cimma ba tare da an je yajin aiki ba wannan abun a zo a gani ne kuma ana mana madalla da haka allah kuma ya ba gwamnati ikon biyan wannan alkawari da ta yi allah kuma ya sa mu dace sa'annan kuma zuwa yajin aiki kamar yana nema ya zama mana al'ada wanda bai kamata ba shugabanni su duba su yi nazari ba kuma ya kamata ce sai an je yajin aiki ba a dinga nazari akan abu kafin lokacin sa yayi shi zai sa dinga kauce wayannan lokuta na yajin aiki wanda yana dawo wa arzikin kasa baya da kuma sa talaka cikin wani damuwa na daban Na gode sunana Bashir Muhammad daga Lagos a Najeriya. Na gode Radio France International. Mai sallama Musa Vala kenan da ke zaune a birnin ya masa koro ƙasar Cote d'Ivoire ɗan Niger. Eh ina muku fatan alheri. To gaskiya alhamdulillah sai mu ce mun ji daɗin hakan ga. Dama mu mun san cewa shugaba Buhari ba shi gazawa inda ma dan son samun shina insha Allah na san da cewa ba zai kima a ci mu talakan Najeriya biyan albashi ɗaya da shi da ɗan majalisar Najeriya ba. Me insha Allah mun san wannan bangare shi ba ta gagara kuma haka mun ji daɗi kuma muna jinjina mishi kuma Allah ubangiji ya zamanin shi kuma mun san da cewa wannan masu suna yi ne dai saboda siyasa to insha Allah ba za a samu laifi bangare na shugaban Buhari Mandela mu na Afirka jinjina ta musamman gare ku AFP France ni ne mai sauran ku Mr. Alaku daga Goningora Kaduna. Ma'aikacin Najeriya na taya ku murna da albashin da gwamnatin Najeriya ta kara muku. Ku dai yi kokori ku biya tsofaffin basusuwan ku don ku samu jin daɗin sabon albashin. Ni ne mai sauran ku Mr. Alaku daga Goningora Kaduna. Mai magana Muhammad Kamaru da Mario ya na ji daɗi idan yawan yajin aiki na ya yawa mu dai talakawa a Najeriya muke sa wahala. Allah ya sa haka gwamnoni kuma su amince da haka mai magana muhammad kamar da yau da najeriya a ta'asi lafiya mai magana Muhammad Amar Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a Najeriya. So abinda ba abinda za mu ce sai dai mu ce durƙusawa wada ba gajiyawa bane Ya kamata yaya babba wato gwamnatin tarayya ta ci girmanta ta biya wa ƙungiyar kwadago ta Domin wannan yajin aiki da za a tafi ba alheri ba ne musamman ma ga mu talakawa. Komai zai iya karuwa musamman ma bangaren masarufi. Ya kamata gwamnatin tarayya da ita kanta ƙungiyar kwadago su zauna domin su sasanta dan ganin cewa wannan yajin ba aiki ba a yi shi ba. Na gode sashen sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Muhammad Ahmad Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a Najeriya. daga Adamu Aliyu Ungulde a Maiduguri. Hakika yau muna maraba da yarjejeniyar da kungiyar kwaragon tarayyar Najeriya suka cimma game da yunkurin su na karin albashi mafi karanci a naira dubu talatin. Sai dai hanzari ba gudu ba muna fata wannan karin kuɗin zai shafi waɗanda ya dace sabili da mutunci ne da ake biyan dubu sha takwas. A nan jihar Borno ba mu san ana yi ba domin kuwa yankin kudancin Borno naira dubu bakwai zuwa takwas ake biyan ma'aikatan su saɓanin sauran jihohin da ake biyan su naira dubu sha biyar. To muna fata wannan guguwar za ta kaɗo har zuwa jihar borno domin gani an daidaita albashin ƙana ma'aikata sabili da an daidai ana zargin wannan laifin gwamnatin jiha ce da take nuna bambanci tsakanin ma'aikatanta da fata wannan karin abin zai ɗore ya shafi waɗanda ya dace na gode daga adamu aliyu ungulje a maiduguri salamu alaikum sashen hausa na radio france international sunana musa hadarin asuba kashe mai sabko daga nan da magaram jamhuriyar niger to don haka zamu kira ne ga shugaba buhari cewa ya kamata ya dinga biyan hakukuwan waɗannan mutane ko kuma ba ma su kaɗai ba duk waɗansu wanda suka ta danganci idan suka yi yajin aiki talaka za su koma baya ne to ya kamata su dinga biyan su hakukuwan su ba ma Najeriya ba har kasar Nijar ya kamata a ce shugabannin nan namu guda biyu su dinga biyan hakukuwan ma'aikatan su inda in suka yi yajin aiki talaka za su koma baya domin sanin kowa ne yajin aiki idan yawa a kasa sai dai ya haifar da koma baya bai haifar da dame ido wannan shine takaitaccen ra'ayi na Radio France na Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko daga nan da magaram jamhuriyar Nijar a tashi lafiya mai magana mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a Usman Manuka da kanan mai rorar funtuwa Hakika na yi marhaban da wannan daidaito da aka samu tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin Najeriya. Muna fatan wannan yarjejeniya da aka yi zai zamto a yi amfani da ita tare da mutunta ta musamman ga gwamnoninmu. Ya kamata a ajiye lokaci wanda za a fara biyan waɗannan kuɗaɗen. Kuma daga ƙarshe ina kira ga ita kungiyar kwadago da ta tsawata a kan ƙara farashi da kurar ma'aikata da waɗansu gwamnoni ke yunƙurin wanda idan har aka ce waɗannan abubuwan biyu za su aiwata a ƙasar nan to wannan ƙari gaskiya bai da wani amfani a ƙasar duba da rayuwar talakar da ake so a ceto ita ce za ta ƙara tsinduma cikin wani hali da fatan Allah ka sa wannan ya zama alheri ga ƙasar mu Najeriya ka ba mu lafiya da zama lafiya na gode sashen Hausa na rediyo Faransa mai magana mataimakin shugaban ƙungiyar murar jama'a Usman Manta tashi lafiya To madalla idan dai ba ku shafa ba kuna tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. mai magana baba ganar haji isa da masar tabbas haka yayi daidai muna yi wa kasar fatan allah ya sa mu ganta a kasa amma ba mu ji ta kafafen yada labarai ba kamar yadda aka yi a baya domin kuwa an dade ana ruwa kasa na shanyewa na gode mai magana baba gana haji isa da masar arafai mai magana ba mai na hannu mai jibirin don nijar mazaunin kasar libya wannan zamu ce ya daidai kuma jan lokacin da suka yi kuma suna kuceci kuceci wannan ba abin da ya jawo kasan illa koma baya kuma yajin aiki ba abin da yake ja kasa illa koma baya ne mai magana ba mai na hannu mai jibirin don nijar mazaunin kasar libya tashi lafiya mai magana sabiru na mala amma tsambon iliyasu ina kiran ku ne daga nan yasi Ogun State ba karamin daɗi mun ka ji ba sai dai mu ce Ubangiji Allah ya sa wannan matsayar da an ka cimma ta ɗure kuma Allah ya sa kwalliya ta biya ɗin sabulu don saboda gaskiya mu talaka mun ji daɗi saboda wayajen aikin da suke tafiya ba wani riba yake kawo ƙasa ba illa iya sai ci baya. Na gode sashen wasu rediyo Faransa a tashi lahiya mai magana Sabiru na malama tsamfan Iliyasu ina kiran ku ne daga nan Yanayasi Ogun State a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da France RFI sunana Alhaji Abdulaziz Abu Zidi daga nan Kidin jihar Tawan Jamhuriyar Nijar. da France waɗannan ma'aikatan kwadugo to gaskiya suna da gaskiya su yi yashin aiki saboda ganin cewa a hiddo musu haƙƙin su. Tunda Najeriya babba ƙasa ce ƙasa ce mai arziki bai kamata a ce ƙaramar ma'aikaci yana ɗaukar dubu ashirin da biyu ba dubu ashirin da biyu yanzu ta faɗo ba za su sai ba mutum ko mutum kana da iyali kana da su Kenan wannan yashin aiki shine zai fi duma su haƙƙin su tunda an yi ba yau suke kukan cewa waɗannan kuɗin ba su da su ba. ba su abin da ya fi abin gaba a ba su dubu talatin kin su yi dan rayuwa dai gwargwaron hali ta talaka amma abin ya waya amma yanzu da gwamnati ta gani ta ce ya kamata za ta ɗauka wani alƙawali to ubangiji Allah ya sa wani alƙawali ya kasance ta ɗauke shi kuma ta cika shi fata ubangiji Allah su kuma za su yi hakuri ubangiji Allah kuma ya kawo muna zaman lafiya a cikin ƙasashen mu na Afirka. Azawa salam da France ADC sunana Alhaji Abdulaziz mu huta lafiya. mai magana sale shehu shahada daga nan damban a jihar bauchi a ni na game da wannan karin albashi da gwamnatin najeriya ta amince akan mafi karancin albashi naira dubu talatin lallai abu ne da ya dace kuma abu ne da dama tuntuni gwamnati ya kamata ta yi wa ma'aikatan kasan nan ganin yadda komai a kasan nan ya ninninka kudin sa wani ya ninka sau biyu wani ya ninka sau uku shi kuma ma'aikaci ba a kara masa ko sisi ba to wannan dama abu ne da ya dace gwamnati ta yi tuntuni don ta tallafa wa talakawa da kuma al'ummar kasa don shi kuɗin da ake ba ma'aikaci shine kudin da yake shiga hannayen talakawa saboda haka muke addu'a Allah sa albarka akan wannan karin albashi da aka yi ita gwamnati Allah taimake ta kan kyawawan manufofinta na gode magana sa da shi ga Sulema Jarijeto dauke da wasu daga cikin sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. To Malama Zainab wasiƙa mu ta farko ta fito ne daga Malam Mansur Babawuro na faɗa da Kadore Digaga ɗan Fulani Warji da kuma baban gida Yusufu na faɗa. Sakace salamu alaikum RFI Hausa. Hakikan mun gamsu da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na amincewa da ƙarin albashi ga ma'aikata. Sai dai kuma fargabar da muke yi shine na yiwuwar hauhawan farashi na kayayyakin masarufi da fatan Allah ya sauke. Sai kuma wasiƙa mu ta biyu ta fito daga Malam Idrisa M Idrisa da Maturu da Sa'idu Abdullahi da Maturu da idiyasu Abubakar AKD Potiskum. Suka ce babu shakka yajin aiki shine yaren da gwamnati ta Fiji a duk faɗin ƙasa. Hakan ya sanya ƙungiyoyi da ma'aikatu suke yi wa gwamnati barazana da shi duk da cewa raɗaɗin yajin aikin yana ƙarewa ne akan masu nema na sanya bakin su salati wato talakawa. Wasiƙa ta gaba ita ce ta Malam Ibrahim SD Kosfa ya ce salamu alaikum gidan rediyo RFI Hausa ya ce tabbas abin yaba wa ƙungiyoyin ƙwadago ne ganin irin namijin ƙoƙarin da suke yi ganin cewa gwamnati ta biya mafi ƙarancin albashi dubu talatin amma akwai ƙalubale a gaban su ganin har yanzu wasu gwamnoni ba su iya biyan ma'aikata dubu goma sha takwas ina kuma a ce yanzu ta koma dubu talatin amma mun zura ido wani mataki za su ɗauka akan irin waɗannan gwamnoni. yanzu kuma sai mu sa hannu bisa kan wasiƙa ta bayero abdullahi dan fulani da ashirin lawan na goma ruwan baure da umar lawan dan fulani daga jihar zamfara suka ce muna fatan wannan ƙarin albashi da gwamnatin tarayya ta aminta da shi na naira dubu talatin ba a takarda ba ne domin an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa shi kuma Mahmudu Salihu Kaura na da cewa yi. Tabbas yajin aiki shine hanya mafi sauki da ke jayo hankalin hukumomin Najeriya akan bukatar 'yan kwadago. Kasancewar hukumomin ba su gane kowane irin yare in ba na yajin aiki ba. Don haka da dogon lokaci da aka ɗauka ana cece kuce a kan batun ƙarin albashin ba wani sabon abu ba ne. Muna fatan gwamnonin tarayya da na jihohi za su mutunta duk wata yarjejeniya da suka kulla tsakaninsu da 'yan kwadago. Yanzu kuma sai wasikar ta hito mana daga Sani Muhammad Chindo ya ce Mije ta yi bare yau. Dubu sha takwas ma wasu jihohin ba su iya biya ballantana dubu talatin. Fata na dai Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin rayuwa a ƙasarmu Najeriya. Nan kuma ina da wasiƙa da ta fito muna daga kwamara da Adamu 'yan ma'ala Dambam ya ce to da farko dai muna taya ma'aikatan ƙasa ta Najeriya murna sai dai kuma ba a nan gizo yake sakarsa ba domin kuwa matuƙar gwamnati ba ta daidaita farashin kayan masarufi ba to ko nawa na za a ba ma'aikaci ba zai ishe shi ba ku tashi lafiya. Wasiƙar mu ta gaba ta fito ne daga jamhuriyar Nijar wadda Malam Badamasi ɗan damun mai shayi da magar ya aiko inda yake cewa salamu alaikum RFI Hausa. Hakikan kungiyoyin kwadagon Najeriya sun ciri tuta, sai fatan mu kar hakan ya zama masifa ga talakawan kasar ta hanyar hawan farashin kayayyakin masarufi. Wasiƙa mu ta ƙarshe ita ce wadda ta hito daga Abubakar Kawo Gigir, wanda yake cewa yajin aiki dama ai ba shi da wani alheri kuma babu inda ake yawan shiga irin wannan yajin aiki kamar ƙasashenmu na Afirka. Kuma ba ma komai ne ke kawo ire-iren wannan yajin aikin ba, face son rai da kuma ɗaukawa kai nauyin da ba zai iya saukewa ba, da fatan za a rika ɗaukar alkawarin da za a iya cikawa. gare ki malama zainab ibrahim a gaishe ka sulama jeto to mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na facebook ko kuma ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai magana Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To alhamdulillahi da wannan matakin da kungiyar kwadagon Najeriya ta dauka na janye yajin aiki dama mun san cewa Buhari ba zai yarda a tafi wannan yajin aikin ba. Dan haka muna kira gare shi da ya ja kunnen gwamnonin Najeriya da kada wani gwamna ya tashi ya ce zai rage ma'aikata ko wasu kamfanoni. Wannan ba zai haifar da alkhairi ba. zai ƙara janyo talauci ne a ƙasa. Don haka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe. mai magana Muhammad Amar Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a Najeriya. Babu wani alheri a yajin aiki, illa talakawa da za su shiga damuwa da kuma tashin hankali na tsadar kayan masarufi. Na gode sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Muhammad Amar Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a Najeriya. Ku tashi lafiya. Assalamu alaikum na Ahmad Suleiman Bajoga ra'ayina akan game da jan yajin aiki da kungiyar kwadago ta yi a gaskiya ina jinjina kungiyar kwadagon Najeriya bisa jajircewanta da kuma kishi ga dan uwanta ma'aikata ina jinjina mata ya Allah ya sa wannan ƙari a fara aiki da shi nan take ba da jimawa ba nagode Assalamu alaikum ya rafa Hausa mai magana jambuto malam Gani Kandilu a jihar Difa jamhuriyar Nijar mazaunin kasar Libya. Yajin aiki a wannan lokacin ba alkhairi ba ne zai kawo koma baya a kasar. Na gode mai magana jambuto malam Gani Kandilu a jihar Difa jamhuriyar Nijar mazaunin kasar Libya. mai magana baba gana alhaji isa masa tabbas wannan sasantawa tsakanin kungiyar kwadago da kuma gwamnatin najeriya gaskiya hakan ya yi daidai sai dai mu talakawan najeriya fata muke allah ya sa wannan yarjejeniyar mu ganta a kasa amma ba mu ji ta a kafafen yada labarai ba kamar yadda aka saba yin a baya na gode mai magana baba gana alhaji isa damasa a tashi lafiya madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sada ni da ku mustapha a dbc ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku ta lafiya.